والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا اللهم علمنا الحق وقنا الاتباع وعلينا الأرض والبلد وذكر الاختلاف وما هو شأن وكان لا يحل لك إنما الرحمن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الهداية وتبين إلى أرض ومن يهدي إلى إلى إلى دورة شعبي إلى أن يكون إلى الله تبارك وتعالى يقول للحياة في قبره wato yi ma kafiri azaba je hanya da wasu zai yi ma hanya yadda za ku ma kafiri azaba da wasu zai ke kawar Allah ta kare ta kare yau wasu yi ga lide yi a ba ba ba da ba da ba da ya yi wasu sai ya kaɗan da cikin mutane da ke yawar da ke yi mako amma wata idan kana da wani koda ya yi wani kamar da talatin nan a nuna wa mutum wani iri sarkin da mutum a ce kawai ba ka a wasu ba ka a wani kusa da shi a cikin layi su ne daga cikin layi su sai ka ba su da shi to wani kuma wancan zan ba da su ke da wannan wannan karanta da cikin da su ko cewa da akwai wasu masurai waɗanda idan suka yi karkuwa a cikin teku kira idan suka yi karkuwa da su halittar da suke cikin teku na ƙarfashin wani annabi da cikin annabawa da mutane ya ce a Allah waɗanda masurai in suna rayuwa a ruwan ƙasa su za su hana mutane jin daɗi domin in suka yi kogi a cikin ruwa suka tafi kyau da suke sannan suka fito gaba kuma suka yi kofi wani da zai kama wani da ana cikin da ciyawa duk inda da yake nan na zai ga ciyawa da ta da kowa sai annabi ne ya roƙi Allah ya ta aiko da wani tsaye da wani da da kuma kullala suka yi sama da wani kuma da aka je su kuma su tsaya cikin kasa sai sun zo kafin an zo kamar da ya faɗo ko da aka ce sun yi wa cikin kamar shi ne na ake magana cewa kafiri za a yi al'ara da mafizai ana yi kwarar da sabon da lafa a rasulun ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fara don Allah ta da mutum Allah tabbata da ya ce ya ce innal mu'mina fi qabrihi la fi rawdatil khadra wato shi mu'mini a cikin kabarinsa tabbas yana cikin wani dausayi kore mai bai sha'awa ويرحب له في قوله سبعين أي ويرحب له فتزال هنا بسم الله قال ذلك ولكن ويرحب أن يوقع القانون المحيط سواه ويرحب له في قوله سبعين ذراعا معه موسى من قبلك ذلك سبعين ونور له كالقبر ليس البلد sannan kuma za a haskaka mai kawarin nan kamar wata lokacin da gobe ke ko ko sa ko shiga ko sha ya kiri wani bara lokacin da wata da ya kare haske ya haske da mai haske ba ka za a haska da mun ne kawarin ta ko da na ne wanda ya zama kawai shi ya zama da ya yana sha ko da in aka rubuta lokacin mutum ya zama da ya zai yawa ya kawai da ne ba ma da rai haka kana su haka sun ga wajen za a canjar ma تدرون فيما أنزلت هذه الآية كنتم كونين أكمل أكثر وأنت الآية لا يغلق فإن لمن معيشة ضرك ونحشر يوم القيامة أعمى كنت من يسعى تتوكل ولا آية فإن له معيشة ضرك لكي تعتري ينا وتؤمن الألوان كمسكي كالقدسي ونحشره يوم القيامة أعمى فلما نتكلم كما مرضى يشمكه قال أتدعون معيشة الذنب kun san menene rayuwa ta kuncin da ake magana nan annabi ke tambaya da habbala sallallahu alaihi wasallam qalu allahu wa rasuluhu a'lam kace Allah da manzon sa kana mutane da rasulullah kun ga kai da su aka tambaye shi kuma amma sun san tun da annabi ya tambaya da akwai wata hikima da su shi ne manzon Allah da shi sai ya ce abin da ake nufi da wannan aya cewa inna na kuma inda zambarka wa na shuru yawon kiyama da amma da kusan ma'anar da wata hamdu da ke Allah da mafarko ta bada kala alamar ta su da ke kawai shi ne alamar da za a yi kwaɗi a kawai da su duk mafi ba su ya dauka na kasance ya zama da yanzu mutane da na tsawon da mutum zai zo a duniya da ya zuwa misali da ya ke ba su ba titi malaka ka kalle da ya ke rayuwa a ce yau da za ka je ka kalli titi duk da ganin ka zai wahala a ciki amma in ka kalli irin abin da ake ajiyewa a gida na kwallon da ake kuma akwai idan ka ga titi yadda yake masa yake motsa yadda yake jin daɗi ka tuno ka ce da titin nan da za a tuno shi daga nan ko ba za ta auka ba ya ne ne kuma ba ne to ne ka da kai da nan ne a ce ba titi ta yau da mu da su bi da yake yi titin nan ba ne ya ma ta ta kuma da a zuwa da wata ta ta ta ta ta a ce ma da zai ce ko a ce yana da wakiya kan ne a ce ya ka ji rayuwa kana ganin da tunan yadda yake ruwa to wannan tabarba ce waɗanda ba su da tarihi ba su da komi ba a kafa wani yawa ba a ce ma yawan mutumin da Allah ya halitta ce ce mai gayar da yake so ka yi shi kuma Allah ya shirye tsali shi domin komi ba a nan kafin ba ta ne ce ba an bashi ne da shiga hannu to rabbe ko cikin kowa ba ta ka a duniyar da jin daɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma masaka wanda ya fi kowa a tata a duniya ya fi kowa jin daɗi duk abin da kake so kake da jin daɗi na duniya da kirashi wanda ya fi kowa jin wannan daɗi wallahi ranar da aka koma shi a wasu komi ɗaya aka shiro shi aka tambaye shi aka ce ka taɓa jin daɗi ne shi wallahi ba taɓa jin daɗi sai a tambaye shi a ce to yanzu da kai ke duk duniya da abin da ke cikin haka sai ka bada saboda kana ƙara koma ka wurin nan yaya da ce wallahi ya bada to da ya san nan da ta ce ba za a haka ba an nemi ka yi abin da ya fi komai sauƙi a makaki to a koma don ta na wannan wuta da a maida shi ne ta ce shi ne kawai ha abin da mutum zai zama ranar da ya ne ka duba wannan fada da shi na wannan lokaci na wuta من أذان يومئذ ببلده وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه أكتب ألا إلا على الله مرجعة للشرع تدعو من هذا الرسول جماعة طلع رانا من يليه وفي الهجر يليه ليس لو يقتدي من أذان يومئذ da za a ce ba da kayan shi gaba ɗaya ya farko kan zai ba da wasu aka da wani ba a fi da ma kashi kan kai wa fasilar da yin lafi su kuɗi da duk dangin sama inda suke in ya zo ya wani abu zai zai laɓe wurin su sai dangin su ko san duna da dare an kwai su gaba ɗaya inda suke kan kan shi in an ce bayar zai bayar kai aka ce don ma kana ajiyar lissafi ajiyar lissafi aka ce wa mafi da abu da jami'a da wanda ke cikin kasa da za a sun mai da yi saboda ya kare ke da za a za a ce ya ce ya saboda ya gaba da rai Allah ke kare da abada ba za a rasa ba samu inna hada ba mun kake da nan da nan da nan da ba a kan yi shara wanda take cikin fata ba ta bare ta kan goshi da ina sai ta yi rafi ta shi da farko in ce ya yi mutum ta ya koma farfara da an haɗu da ita da hannu na ƙwararra a wajen magana da zama mana da ba ƙwararra tana jan wani tana kiran wanda ya biyo baya ya kawo da kai lokacin da ake gyara shi wajen ma a fara ya tara dukiya ya cika da ƙarfi ya koye ya tara kuɗi ba abin da ke gaban shi da kuɗi ba na da sai dai ya tara duniya kuma auna a ganin mutanen da kake gani mun hana kuna ta duniya mutane sun haukace sun fi mauce gaba ɗaya yawancin al'umma ba inda suka fuskanta wanda ya zai da al'umma ko to ta hanyar kowa za a rasa in ji za su samu son rasu to kai ka ce wannan ka'ida ta yi rubu da suke cewa wannan alwaya ku bar lura wasila alwaya ku bar lura wasila ka'ida ce yahudiya ko kuriya cewa kawai in dai ka samu biyan bukata ka ba wani mutum da take da kai ka samu kai dai ka biya bukata in dai kana so ka samu abu ko ka biya bukata sai da kai ka samu ba wani albara ta bar da wasila haka take cewa to dan ka shiga hannu aka je gaban Allah tabaraka wa ta'ala sun zai duk abin da yake gani ko ko na wannan da wanda yi wannan san sada da ba kai يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم أما يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ابسطوا وراءكم فالتمسوا نورا ضرب بينهم بسور له بابا باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل الأذى ينادونه ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم قتلتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء حتى جاء أمر الله وغركم بالله اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار اليوم لا يؤخذ منكم فدية فدية لكم فرقية بعض الاستدعاء إعلانا مثل شيء غواني أبدي شديدي بعد أحكامي في حال شيء أقول لك تلقيني شيء والله من أنت مثل بعد أحكامي فلا أعرف أن تلقيني ولا يقرب كيف أقول أعطى أن يجاء غابة أكثم ليش إن شيء جد يبقى الاستدعاء من تشفيني أن ذلك الاستدعاء غابة من يعرف يا رب amma yanzu ba a da ikirar mutane na gani suna ne na gani magana da tsoron mata na nan na kuke da hannu
bawa na da abin da ka yi a ba su mutum da su ba su ya ubangiji a yanzu ba abin da nake nema sai rahama da kafara amma da ta yi ba ta yi musu mun ji halin su Allah ya kare ka ji ko abin da ke shi waye ya karanta a wani tafi a kace idan mutum ya zama mutuwa ba da ya mutuwa da su ba ba ba ba ya yi tsaro da ta zama duk duniya da abin da ke cikin duniya da a tattara mai a ce ba wa da ya kare ne ga abin nan ba har da shigo na a ce a ce a ce a ce ba su arzikin nan duka da wanda abin nan ba an ba ka tun da abin nan ne duk wannan duniya da abin da aka ce an ba ka ce na halewa abin da nake so kawai wanda za mu kada da ka shi wannan ba da ne ga wani shi tun da shi nan an an an an an nuna ba ne da za a ba na tawakkali ba kuma da zuwa kan wannan kaya ba za a hali aka zo mutuwa wallahi mutum da abin da ya kara ka ga da nake ganin kawo ba da kowa wallahi dan zo mutuwa ta nuna ba dan wannan da yake ba abin da zai nuna ma haka irin su wannan uba sabbin uba da ai wannan su ko wannan abu bai da dole da ba da wasu da waɗanda mutum ya zo mutuwa yana kuka yana tashi ne sai da zai rabu da manzo Allah ba na wannan duniya a duba cikin ɗakin shi ba abin da yake da shi da gari bai ba da shimfiɗa a kan sirrin shimfiɗan doki yake cikin sabon na kwanciyar da kashi ba aka duba da goran da yake kama ruwa da wanda yake son ruwa a ciki duk sai ne buɗe shi guda ɗaya ta shan ruwa da ta kama ruwa wanda yake a ruwa duk ita ce kaɗai a cikin ruwa a cikin nan ba abin su ko ba ga ta cikin gudu bai da fitila bai da kuɗin sayan fitila wanda zai hanta ya cikin ɗakin shi a duk yake domin kalli lokacin da umar ya kai musu ziyara a ɗakin ba ba fitila balle magana fitila kuma wasu har kuma da umarni ya ba su yace su gina ɗaki su gina gina kuma za su zauna kan ka yi abin da su saboda wani in za ka fi da shi jihadi sai ya kalla ɗakin ma da yake ci a cikin ana ka kalla ɗakin da yake ci Allah ya dawo da ni na gina wani wanda bai san ko zai kai goro ne da tsaya yana wahala ɗaki amma yanzu da kalli da kuma da ya kai shekara arba'in haka kudin al'umma da yana yana tare da yana da gidan da ba zai yi a gare har sai ya ce masu abu kafi mai wanda ya kama da wani to kuma ya ce kana da kai kuma kawarta ce kana da irin wani ba sai da kai da shi ba ko ma ya ce ku san makabarta wani tana ta ta kashe kashe yanzu masu makabarta ba sa koyewa kabila ta baro ana kawo mutumin kirki wanda suke sai da mutumin kirki ne sai suke aina wannan haka ne ko mana da da ba ko wallahi ana kai mutumin kirki mana mutanen da sun san kirki da sun san abin da za su ce a tsawon da ke a hada da kuma da tuwa in aka kawo ko yake wannan mutum ana na kai baka sani ba ko wallahi da ka ji an yi maka wata da mutum da ke sa ta yanke su zai da ke hada idan na banza kuma kowace makarauta ne su suke su sun sani ba zuwa ake a gaya ba cewa ya mutu ba da an gaya wa ba ka cewa ya mutu ba wannan gwajin kin sun san shi sun san kirki ne su nan wajen su zai zaɓa mai na su zo su da an zo su zo na wajen in ko suka san daban gane dama da sun zo an ba da an aika ga mu to sun da za su yi sun ana kuma ga sai ana amfana da mutane su yi haka makawarta ana tantuwa da mutanen banza haka makawarta to aka zai haka ake yi amma mutane da aka cikin alkaliyama alkaliyama mun ba idan ya ji magana da ya kar sai ɗauke gwamnati in da ba zuwa zai su abu su ne wuce wuri da ke ta kawai ke dole ya ce in yana jin wannan wa'azin suna kada mai da hankali to kada ga ne na to na ba na da yau da da yau ne ne ce ce ce da kada mai hankali in ya ji kowa ka ne da mu da ko za ka wani dole in ba ka in kana jin kala ta cikin nan za ka wani da za ka kada to dole da wani wanda za a ji dole na ta zo wani kun ta na makwautarka na eh eh eh zai ya saka shi kada kada ya yi wanka da shi ai na ce maka idan aka je makabarta idan aka ce ma su masu makabartar nan za su gaya na duk abubuwa idan mutum ya dade ya mutu mata da kamari da suka zo aka kawo su za su ce to in kun gama yanzu da kun je kun gama ku duk shawarwarin wani za ku dawo in ka je da zama da nan da rana ya duka ne wurin kwanciyar kauri daban in ba ka wurin kaji ba gum gum gum gum abin da aka kauri to ka ga yanzu wannan ita ba ta rasa da wani wata ba saboda ba mu wuce ana cikin da mutum wallahi ake yi to to a wurin su da abin da ya aka waje ai shi ne wani yawan gaya ke sa in kana so ka gane da zuwa wani ne wanda ya fi kowa sauka idan ka mutu a cikin kwana uku tare da ne ba zai yi ba so duka waɗannan abubuwan da ake yi rahama ce ta Allah ta bara ko ta ala dan mu da mu rayu mu ɗauki izna mu hasu ko mu tunani ne za mu gyara kafin wannan lokaci wannan suna kuma kiyaye Allah ta bara ko ta mu nemi zaman lafiya shine ta hanyar yi wa Allah da ba wani abu da Allah yake da alaka da shi tsakanin da bayan kamar da wannan da ya bada kuma Allah su ji mu wasu da ya yi idan Allah ta mu shi ke in ko mutum ya gawa ya yi wa da ba to ya yi ta kuma ta alaka tsakanin da Allah ya da abin da yake jira su da Allah kun ga da Allah ta mu shi قالوا كتبي كتب العذاب والكافر في قبره يقول والذي نفسي بيده إن أمنت وأظن إليك أمنت إن الله عليه الصلاة والسلام يقول إنه يصلى عليه تسعة وتسعون تنينا aka ce shi kafin ina rantsuwa da wani ke rai rai na ke kamar Allah ta ne da yake da karatu wanda kai ma da wasu in yi kira wanda ta ne ya kira kowa kafin za a turo masa maciji ɗaya bayan ɗaya shi aka da wasu su haula guda da riba ɗaya shi kawai guda da riba ɗaya sirnila da turai a kada nuna maciji Kalau anda itu wajib untuk memilih sini, jika orang itu bercerai, kalau orang masih dibayar dari siapa? Dah kerja seperti sungai cuma bukan itu, kemudian kalau bukan cuma dari itu anda galau bukan itu. Kita semua ini sini. Jadi sesuatu hanya kerana anak itu masih ini kau wajib untuk dapat terima. amma kuma ba kai shi da yawa bai faru da yare ba maciji ne ba kai shi da yare ba su su'unan shi kulle hanya za ba a wuri kowace macijiya ne tana da kai bakwai maciji ne amma kan shi bakwai to in ka haɗa da wannan da wancan da wannan sai zai ba ka to لكل حي سبق رؤوسه سبق هو سيدنا كيف يلتعونه ويخرجونه الى يوم القيامه حتى لا تلك عليه سنة زبا مكتب الله لك القيامة yau da rashin ko guda biyu ne aka ce an bar su a cikin ɗaki da wasu ba ma guda biyu kai da yayi da a ce yau kullum mutum aka yi kuma aka tafi mafi jinda kuma bin mutum ya ji a cikin mutum an shi dai mutum ya gaji da gudu ko da kwanta ya ce kawai shi ke nan balle ba ɗaya ba ba biyu ba ba ga shi da tisa wasu tsohona tattakin da ta aka fi kowane na da kai su su'una ya ce su su'una haila macizai ne guda da sassan amma da kulle haila saba a rubutu kowane kai suna da kai bakwai cikin kallo menene ne da kuka da shi kallo من الذنوب التي يعذب عليها الوفاء في القبر قال لك وصلنا للذنوب وصل لك من ذنوبا التي تعاني المصلي على القبر وصل لك من ذنوبين وصل التي تعاني المصلي على القبر نفره عذاب الذي يأخذ القرآن ويكفره عذاب الذي يحدث القرآن ثم يواصل يبين لك إلى ذلك قبل التكليف فيه مختار الملك الجارة والنائم عن الصلاة المقصودة تولي في بكي أتسلى فلله تسلى فلله يجري كار بكي يجري يا داشين تدري كلامه وما يحتاج لوك تنتهي فكيفي وكالة وقال لنا تاسم سيئة فكرة في قلوب جنة تاسم أمطار جنة الصلاة خير من النوم ilmi kota kita tidak menjalani ini adalah bahasa hidup maka dari bahasa hidup قد تقدم معنى حديث صلى الله عليه وسلم يقول أيام الآية الواحدة في حديث صلى الله عليه وسلم ومن مكرم القول إلى الآية الواحدة مكرم الأشياء حديث وفيه a cikin an yi magana da yawa wa inna a kai da a cikin hadisin a kai an zo wa wani mutum rarrabu mu kaza a wani mutum wanda yake yana kwarce wa ya afa sabi ma alaihi sakra da wani kuma sai a kai shi da fata da duki wani da abuwa ya hali da sakra da jira sai da kudu sannan ya nuhu kai shi wa ya sallahu ra'asahu sai ya kwamfa sai masa kai da dawo ya wuce da kan da ya yi da al'adar aruna aruna aruna dukkan da ya gani da ya dawo wa ya tsawo da hada wa ta yaku da wani bidiyo kan da ya karko wala ya rabu ne hafta ya su harafu kama ta ba zai dawo da ya yi wa sai ka da ya yi wa kuma ya yi ثم يعود عنه فمن يقوم فيقع به مثل ما فعل الله رسول الله da aikata kamar yadda ya masa farko tsara farko yin bayani ثم جاء البيان في آخر الحديث بقول جمالين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتيت بيان مجمع أنه عليه ملائكة من كتاب الله بيان فكت أما الرجل الأول الذي أعطيت عليه يوصل له الإنسان بالحبل مثلا لك فرق ولك ترى أنا فرق إليك إليك فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيشرب ينعيه القرآن في واقع شويه وينام على الصلاة المكتوبة ينا بكي أكثر من الصلاة لما وفي رواية فيرفع فيرفع به إلى يوم القيامة أتبع الحين على من تشاء يقول يزول خضوع صلى الله عليه وسلم سلامه to yanzu ku duba wannan zamani ne a an ci gaba wani mutane da rauko mutum sai ya ce mata saboda biki wani su ce sun ja sun sassare ne ta ku da ce sallah ta ji yi ba ku sallah ba wata ce wata ɗaya ta je da shi a kan wasu sun subscription na wata ɗaya zuwa ba sallah saboda kafin da ba ta wani ya ce wata ɗaya na da yawan ba sallah wata ta ce mijinta shi kuma sai ya kalla sati biyu ba ya ce shi yana da wannan da sati biyu zai zama hali kwamita hali kwamita so ba zai kalla da sati biyu sai ta sati biyu kawai lokacin ko kuma ya ce ta sati biyu in ya gama kwamita mai sun ya yi kalla da sati biyu na ga rahoton da suka ce tana mamaki ta kuma abokarta da suna magana da su suna mamaki ya ce suna tace ita mijinta tun da ta aure yau ɗayansu shida suke da saboda da ya kalla Allah ya saboda da ya kalla to ita ko ɗaya ta ce ita za ta gara gara za ta shi ne yakan yi sallah a shekara gobe ya ranar idi yana zuwa idi ta babba yana zuwa idi ta karama ya ta zace su wannan da ta taba da wannan kuma ta ta ta ta yi ta a kagare ta wuri sannan karama da sallah da ba a kasar ta gogo ne ya ce ta wuri ya ta yi yawa wani shi ya dawo hukumi amma kuma ta zama ta yawa ta zama ta yawa amma da wata ce ina da wata ta ta kun zama na dai azabar da ne sai azabar kariya wannan sauke wanda Allah ya fara ya fara ya fara da shi domin dai yadda ake zuwa kariya ana kariya mara kariya da Allah ya kiyaye wannan ba musulmi ba su yi zaɓu da kariya amma musulmi ba nan ne ba ba mace ba ba ba ba ba yaro ba ba shugaba ba da daga ba kuwa kariya wannan kariya na ta ƙaryar aikiriya amma koyaushe da kauta ya kuma zuwa bidiyo wanda ba musulmi ba wai ƙarya shi ne ƙarya kama da ba za a yi gashi nan za a ce domin su kama da ce shi ne ƙarya har ya bata da wani yake kan ya tashi da ƙarya ba ƙarya abu su siya da bai musulunta ba sai gwada wani da rasala aka tambaye ya ce ba dan kada tarihi ya rubutu ya taɓa yin ƙarya sau da yawa a duniya ranar da ya yi ƙarya da ta ce amma bai kan tarihi ya rubutu ya rubutu shi ya taɓa yin ƙarya sau da yawa ƙarya sau da yawa a rayuwa amma da ƙarya sai ka rasa ba kai da ba ta da ta na sunan ba Abdullah amma Allah ko zai gaskiya ana da ne kitabu kitabu da ne ba da ne a cikin kitabu da kitabu da duniya aka ce ka san ne ne gaskiya yace gaskiya ita ce kare ka faɗe ta abin da ka a wurin da ka san ƙarya ce za ka yi ta hutar da kai za ka huta in kai ƙaryar za ka huta wurin amma ka ci kai gaskiya ne to ba haka ne za mu zama kai wani yanzu lokacin nan kan yadda mutane za su yi a ce a taimake su su su su a mutu da ya ta yi kariya da karar Allah zai taimake su ne saboda zai a mulku da babban Allah amma da yake ba su so su kariya su ce gaskiyar nan dai su kariya ba ka a mutu a dani ya ce shi ka a mutu a dani ya ta bai kariya ya a lokacin da mutum ya ba mutum ya mutum da zai kariya sai da ta da tana da wani gashi na abin da yake amma ya ce yake da da da kuma ta wuce ta to ni na taba ga muku ma littafin muka karanta na magana kayyan iyaye hanci muna fitowa ina bayan wani lokacin mun gama karatu malamin masallacin mu fito aka bugo mai waya da yace ba na ji ina tuki ina tuki ina tuki ina ta zan kira ka ka zo ina tuki na ce ko ina ni kake so Allah sai kana bayana babban bayan kariya irin wanda za a yi da yanzu saboda kai babban duniya tun da yau rubutun na ko jin wani magana na kuma koyo da ya haɗu sai da yau kan bayan kuma abu masu fa'ida irin wannan malamai kwanaki a wani darasi na ga an yi duka aka tara manyan manyan malamai su ce ku ba su duba su wa an yi doktor karari jami ne su doktor kuma da na ce wannan abdullahi da na kaya su wa ya yi wa duka aka yi wani darasi na musamman kowa kan kariya kowa ya magana kan muni kariya ko da an gama da wannan a sanyo wannan kariya wannan a sanyo ce ce kariya wannan duk kowa aka tara da jagagun malamai duk kowa magana muni kariya amma mun ji ဒီလိုမျိုးပါ muninta illarta masifarta ka za ka yadda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam ne koyi da ba mu ba kariya a ba kariyar nan na ta to wani ko ya yi wuta ka ya ka tsare ko in hada ki sama in zuwa da shi رضي الله عنه أن يتقدم كذلك يجب أن طلبنا فأعطينا على رجل مستلق للقضاء مكروه كان ظالم في الأنبياء إلى الجنين وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد دعونا إلى يعتبر من الوجود من قلبه وإذا هو يعطي الأرض شقين وليه سير تفكر لي وتفكر تقول شر شر صدقه الله فقوله كيف أمر ولا مكافأة وسيلة ومن قال إلى فقوله كيف أمر أكثر منك zuwa kiyya wa'ayin ila kafa ida da ma haka qala wa rubbama qala al-wada kun shakku thumma yatahawwal ila al-jahil al-akhar sai a keka sai a biya da wani ba ba wa yuqalu li mithla ma qala lil-jahil al-awwal sai a yi kamar yanda ma qala lil-jahil al-awwal kuma yanda aka yi na farko وما يقرب من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ba za a gama wancan bukatun su ya koma da yake da shi kafin ya zai sanya gama da nan ya sai farko ya dawo sun mai yawo da aka sanin ya kara dawo sai ya su alu zani mutum da ma fa'a almabarar dula sai ya kare masa a na farko abu ne ba kuma saboda kariya yawo ne ke da sai ta kariya su ne yawo da sai ta kariya kafin ta sai bawo mutum ya rubuta a intanet ko rubuta a kan duk ba da yadda ka tafi sanin ma sai kafin ka ce kowa kare da ta kai wa duniya wa fi akhirin hari aka ce amma rajul ladhi alayka alayhi sharshar shidqahu ila qadahu wa mirqahu ila qadahu wannan da kazo kaga ana ce kan samun da nasa da hannun da zuwa ce wa hannun ila qadahu fa innahu rajul yabdu min baytihi aka ce mutum ne zai sammako daga gidan shi ayyar masa ya fita daga gida ai ba za ta ba yana kan gaban shi ma ne da ta na ta ya ta ya ta mu ta ga wa ta ya aure sai ta mako ya ce ga wa to yana da kan gaban ne ne sai sai kattara ya kattara ko ya ja ya ta ya kula kai ya ta da duniya fa ya ta ce kan ba ya ce ya ta kai ya ya fadi sabulul afa da wannan sai ya ga sabulul duniya ko wanda ta ce da duniya da kiyata kaga lokacin ba san wannan ba ba san sai ba san yadda da ba san duk wannan ba amma nan da Allah da shan da yake la ya ku an hawa in huwa illa wa yuha to da ka duk abin da zai faru an da ba a yi sai ya ka tun ka ce ka kai kwabo ka kai bullon duniya ko ne ba ya ai fayar kwami ku an yi ila yawan kiyama haka za a yi ne a zuwa ranar da ta kiyama ana aiki kashi على تقريب نقص عذاب الولايات والزواج شيء عذاب لله يوم لا كان لا زمان زنا مضمون الايدي كلوا لو كنوا بشر الامور الصالحين بعد الجزاء ان مسلم الا يكريه وتقول ان يا جاهل ولا تقول مؤمن او لا كلوا بابا من يقول لنا كما لنا سوى وتماسى ita ta roƙe sai an ba ta maƙudan kuɗi ake gida da ita ya tafi ya je ya nemo kuɗin ya sha wahala ya nemo dinari ɗari ya zo ya ba ta bayan da ya ba ta ita kuma ta ba da kanta a nan bayan ya zo kawai da zama ya yi ka ya tuna da tsayuwa gaban Allah ya tuna da masifin azaba za ya magana kawai ba da ke wugar duniya ita kuma ta zo ya bude sai yana da tsoron Allah abin nan ne ba ta ce da tsoron bayan ka je ka san wahala ka ne ko kuɗi ba su yawa ta ne wannan ta ba da ne yin nawa ne wannan kuɗi ya ce a shi wa da ya ba masa wani shi ya zo da Allah ka ne ya gudu bayan da ya gudu ita kuma ta ce ita yanzu ta kama kuma da gari ne wannan jin da ya wannan tsoron Allah da hadisi ya yi tsoron Allah a kai ta ba da tsoron Allah ba ita ma ta su da ita yake da yin shi a wuri ta tafi da shi har ta gano da wani aka je da shi samu kwalliya lokacin dama ai an yi magana ita wata majiya ce da za ta ko ba a san wata wadda take ta kyau ba ta bi shi garin wasu da suka ganta sun ɗauka farauniya saboda ga kuɗi ga ƙasaita ga isa ga kyau aka zo aka yi kamar aka gano shi da ta gano shi ya zo ya ganta ta ce shi ta biyo shi yanzu zai biyo ne kika yi wato sai kin sana ya saɓon Allah ma ne yake kowace ba da koyi dari dari dari dia kita kata kita kata kepada Allah saya betul kita itu dia guru dia guru dia guru dia dia jadi apa kata dia wanda bawa Allah bawa Allah mereka bumi wa kita tadi ini dia awal amma kuma ga shi da saboda tsoron ne yana kula da wannan kada da shi mutum sai aka ce ko an yi kai da ya ba su da ga farkon shi ko na mota ce kan da yake ne zan dauka da sa ka kan dan wannan don wannan ya fara da hada duniya da shi kan da take wannan da yake ce za ta dauka ta sa ka da ko saboda ta samu da a lokacin ya ya gobe ta ce wani da za ta ramanta da shi amma kuma ya bayan Allah ya tsaya bayan Allah da mutum ba dalilin na kawo saboda Allah ya yi suka da ya kama da kirki dalilin wannan tubar da ya yi har duk da aka ce da Allah ya yi abu aka samu ne da yake lalle sannan ga wancan da ya yi baiwa ko kusan makwabtar su ne yana son baiwa ya rasa yadda zai samu istihabu ya samu dama ran da aka ake ta wajen kauye nisa da ya bi ta ƙauyen nan ya je ka mai ta alaji ya ce ai yanzu ga shi na ba sun su ga abin da shi a yi ba son da yake maka ka ba ka ta ce a ta ce ni son da nake ma ya rasu wanda ka ce mu amma ko ba son na hanyar ba sai a daji wuce ba kowa da su in ba kowa wanda ya halitta sauran wanda daga nan ya tsoro shi ba ce ta ce a ce bai ba da tsoron Allah shi ne tsoron Allah ya kare da dawo da ya dawo hanya kishirwa ta kama shi ya shiga cikin mafifa kishirwa ya haɗu da wani bawa wa Allah da ya cikin ba an da bawa na nabar Isra'ila shi ma zai take cikin shi kishirwa na ta kashe da rana ya ce to zo mu yi addu'a ma na roƙi Allah zo mu yi addu'a ya ce a mu ba da koyi da ke zuwa wurin Allah da ke yi soyayya ya ce mu to ni zan yi addu'a ko kace amin kuma su fara da ya ce a ne ya ce muku jirgi ne ke da tafiya ba ba na ta tafiya ba ba na sun su ga yadda za su rabu shi an da da annabawa zai kawo hanyar shi kuma zai kawo hanyar shi da aka rabu kawai sai shi ya ga kawai ya ga gidi ya ga wata sai shi ma shi ce ya ce ba wa Allah ko kace ba ka da kuma ga shi ne an ga kai kace an yi za mu gudanar da gidi kai yayi shi sauran wasu ba da labarin ka yaitu kehilangan dengan sesuatu dan yang perlu pada Allah sesuatu dan ini tak kewan yang ingin dengan tak kehilangan Allah jadi kita kan dalam dalam semua orang ya apa wala dulu dan dulu bagi dia bagi tak ada kata apa ini lain angka tan buat ini itu anti wala bawa wana wana wana an aljanna Allah Taala Walaupun dia dikunyah Allah Allah boleh dikunyah yang tak lama Itu orang tak ada Mungkar dan Ada ayat lain yang mungkar dan Wannan semua kelezaan Na Mukhal Wannan ini ni orang dalam Wannan Ya Jadi lembul hawa Lembul hawa Ini semua pun mukhal Dan ini jadi mana Siwa dua dia dikunyah Allah Taala Wannan jelas dunia shi kuma Allah zai kunye masa rawa wannan shi za a yi kunya Allah ta bara ko ta shi tsoron Allah ta bara ko ta na yayin kusatar da Allah mutane saura ko wannan shi ne aka ce ka ga ko an mazo da wayar ke shi ko da ka wa fil hadith asar وانطلقنا فأتينا على نزل التنور المتكلم مطلب وقصرة خلا الناس وعرفوا أنه كان يقول فإذا قيل لا رسول الله مكلفه بك عليه فاطلعنا فيه رجال ونساء واموات مثل اذا مدد وكان في قراءه حيث ما وإذا هم يأتيهم لحم من أكثر من مقيم الوجاء يتكثر وأدوا كذا في قوتهم فإذا أتاهم ذلك اللحم ضوضوا idan wannan wuta ta zo masu mai ci balbal sai su fashe da ihu da kuka wa idan ya kula da aikin hadis ya mutu hadisi amma rajul wa nisa wal alqurat alladhina fi mithl bina'i tanur maza da matan nan da su gani da suke ci kusan su sun irin wannan jini na talla ko kuma zuwa zuwa zuwa shi ne mazina ta maza da mata mata da maza na hudu azaba a cikin riba azaba mai ta riba wannan wa bayanin mutum hadisi sa'ad sa'adun shi ma bayanin da ya gaba wa kini kwan tsalakna fa a kai na ala na hali ta ce muka ga tafiya ba ta zo ga wani zaɓi hafiz ku an da muka ne ya ƙulu ahmar mutum da ya ce ina tsammanin cewa ya yi a sunan jajir gurkutun kutun jini فإذا كان هذا الرجل صادق المسلم فإذا كنا إلا مرة ثم يملك لنا تأيوا لنا تأيوا وإذا على شرط على شرط النهر رجل يكون مجال حديثا يكون يوم قد جمع عنده تجارة كبيرة لا تتبدو كل يوم وإذا ذلك صادق يصبح ما يصبح سيولى فيكيو الذي يكيو إلى عند ذلك ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيزول يوم كتاب الله تعالى فيكفر الله له الله فيه كما في الخليق يوم الحجر في مرجع والمجاهد كان في اليوم قليل فأما أن يسمع يشيك بدل سلوكه إيو حتى يرجع إليه حردا وكلما رجع إليه صغر له الله قلبه وعلقمه حجر duk kotar da ya ƙara dawa sai ya ƙara ƙwarai shi kuma ya rabu da ya lafa ba wata وفي آخر الحديث الأشياء التي وأما الرجل الذي أعطيت عليه يصنع في النار ويلقم الحجارة وكل من لم يتوفى فليلا له أنا وضع مقدوس النار فإنه كان آكل ربا لديه مسير الجنة لما تعتمد يحل إلا كان تدعوه mutane su ce maka wani ya ce maka wani su ce maka wani su ce ba wani ya ce ba komi ba komi sun ba komi an je can a gani matsalan a je can a gano da komi yayin da wani ko jawo shi kai ce ba kai shi ne ba kuma sun ba yi ba a ce ma da tana da kofofi wajen talatin da wani abu mafi karanci a ciki shi ne kamar mutum ya ke banna da rawarsa kuma wani ya fita a ka'aba riba ya karara da shi وفي الآخر الحديث في عذاب الميت بما يسميها في كما عذاب الغذاء ومشي نفسك متوى لا كيفك لذا لما كانت تسمونت الوصية الشرعية أكثر إذا استقم لا وضاء وصيك وفي وصية كذا عبا كذبه wannan iko da rigima da wasu kiyayya da kayan kuɗi ka za su saba saboda in ka ga ana tsayi to sai kayan wasiya dole ka rubuta ka ce in ka rubuta da yawa na abu قال صلى الله عليه وسلم الله لا يجعل الميت وأكثر بما في قبره بما منه عليه ممشي أكل مي عذابا أشكي قبر تصور كوكا لا تنفع كوكا مطوع ما تبقى أكل أو تبقى تتاكل تصور Kalau kita tak baru ayat, tapi kita tahu apa dia semua kita itu ayat kita sekarang dia seperti ini. Kudu pada dalam sebenarnya kita perlu itu satu usahakan dalam setiap usaha. Kita masih jelas semua persoalan kita. Itu juga kalau orang kubi itu sih semua persoalan kita. Pada orang kita, kita harus mengutu. Artinya asal serakat itu idan mutum yang asal mutane su kwalle ne malaikun da za su za su kai su hankali da kuna nufin mun zo ne kafin lokaci ya yi ai zai lokacin su yi muka kayan ku ne mai kaya ya zo kayan su sun kuka ku yi ta kan ku kowa ya aiki kafin mu zo kuma muna nan zuwa kan ku ɗaya bayan ɗaya kace da mutum zai ji wannan sautin da daga nan zai fara kukan nashi ba wani zai kuka ba. Wanda kada ya tsaye wannan ba zai ce abin da zubar da hawaye wannan ba zai ce zubar da hawaye ko da za ka ce in ya san za a yi maka wannan bai san zuba shi da a yi maka ba kuka ce zuwa wuri da ka san ma ce amma idan hauka fi hayati da adamin nau idan idan mutum ya yi wasiya a rayuwarsa ya ce kada ya maka wala yi wadda wani dalila mai da sabaro na da ya wallahu a'lam انظر آثار الجلائس تدور آثار الجلائس تأتينا آثار الجلائس وقال تعالى وإياك لا نهلك عذاب الميت بعض أقوال أهله فيه عذاب الجزائم mamaci saboda maganar da wasu daga cikin iyalansa za ta rike yi bayan kun ji azabul mai bi ba'da qawl ahlihi fi azaban da za a yi mamaci ta dalilin wasu maganganu da iyalansa za su karbi ranar da yin wannan maganganu ba su da قال صلى الله عليه وسلم الرأل آتي ما من ميت يموت باب والملك جزيره ويقوم ويقول ويقوم باكيه ويقول سيدي قال لكنت على موت جزاتك وجبلا وجبلا وقيدا أو نحو ذلك idan yi wannan magana aka zai wannan wa gabala a kusa da yin wanda shi ne rayuwar da kusan komi na da abin ke da ko shugabarsa ya shugabar da kai ko shugabar da wanda da shi ke rayuwar ke wanda komi na da shi ne kamar dutse na rayuwarsa a wajen rayuwarsa a hannun da shi to to wani yi wannan ko kuma a kasa na hawa إلا وكل به ملكان يلحظان أي أعاقنا أنت فتصبح ضابطا وكل ملكه والمدرسون إليه إلى المكة فإذا بقيت أجل كيف يكون كنا في جهنم فهذا كيف كيف يكون في جهنم من ذبابنا كما يقول الله في يوم القيامة ثم نسل لا ثم ما يعرف kuma ko da nan kuma shi ina ganin ma to dole ne ka ba a nan yanzu da bai da za su ba ka ta dama kai ne ke wasu suke ke tsaya masu dama da kai ne suke rayuwa in ba kai zuwa za ka rayuwa ya ta taɓa nan ba ka gani ya ka ce yan da ya ya haram ne ke ayyan ba'a ne suna so su kai zuwa da ba wallahi shi wannan da aka ce ya haram ne Allah ne abbar أن يصبح الخط في الصدر الأصل كل ظن أن يقع متى الأصلي هي والنبى أن يطلع عن المرجع وجيت الإجابة لا كيف في وسط كيف يصير لا يوقع ولا تبارك وجدت أقل وأعلى كما تقول متكفل لما في قوة إما لنا قوة يجب الغرب على وأن في ذلك كلف وأن فرد أو قوة فقد قوة تقوى بالله عذاب في عذاب من كان يمشي بالنميمة في عذاب من يوم أن المن مغاني وما كان ما في يوم أحد هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم الحارث من كتاب المدينة أو مكة النبي يوشي rana a wani gefe wani lambu na masa ko na madina wata sai a kawo da insanai ko a mu'azzara da ke kowane gina sai annabi ya sai su sassauta da su biyu suna biyu a mai masa alama kawai da ya kan duk alama kawai da su ta da kan baya ce ina ba zan yana tsoron kada wani da ya kira da ke kan kuma ba da ya yi roƙa mana alamun mawai da ke alama da cewa kare da ya roƙa mana wasu lalata na wannan musiba أنا يوم غلط الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال ألا مثل هذا الوصل عذابان أما قلت أتي وصل ما عذابا لا حقيقة غير المجانبة والبر يسير قال أما ربني كان أحدهما لا يستطيع بقول سيدي يكتوش أكثر ما يجب أن أورى من الثاني wani suka ce baya yin tsari ya zama ne ko wajen tsari na buɗe jiki ko ko wajen tsari ya zama ne yana yi ya zama masa hanci baya karɓar tsari وكان الآخر يمشي بالنبي فإيه إلى يوم أن يمشي يحدث يحدث يحدث وفي رواية وكان الآخر لا يسترجع كلهم كمالين في ذلك سنين وقيل يسترجع لا يسترجع وقيل لا يسترجع بعد أن تتكشف الآية ko kuma duk zai yi kawai ana irin bayan yan kasuwa kawai zo mutum yana yi kowa na kallon shi kowa na yi komi na tara kallon yana yi yana labara yana labari mutane sun za su rika taruwa a wuri amma za su iya bayan na mutunci wanda zai tsaye a wannan da suke tsaye kayan layar tabbata an layar tabbata kullum wala ya taba haru wala ya taba ido ne ku baya nisanta tsari ne ne ta da shi to za ka ke saura da yara ba yana da ke shi shi da shi ko kuma ne yi wajen yi shi ta ce ba ba ba ba ta tsaye sannan na تقف نفسه أمام من لا يسترجح أو يستثير من بوله في الحديث الثالث في علاوة نوم ربايعي الثالث حكم بايع يدري وأخذ الثالث إن مدرك غيره في الحديث الثالث أو الحديث الثالث لا تقول ومن قلت أنا أقول لك الأنبياء والغرب يرجع النظر عن الله حتى غرب النظر الأحسن لأن أول الذي أنا بتقول والدين وكان دوم ولنا من أول تسيئة الله تبارك وتعالى يمكن أن أجد وسلم ومن تسبب تسبب الله قال لن سنة وعند ذلك إياه لذلك مجرد mu bi abin da manzo Allah ta ba su ne karanta wanda za su kare daga shiga cikin wannan musibi Allah ka kare subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا رب يا ارحم الراحمين يا رحمن الرحمن الرحيم ولا تقل ولا تقل مساكين الذين انعمت علينا وعلى نبينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اغفر قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون